Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 60 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta Africa da ke Yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad, Sarauniya, Dalar da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin kuma yayin da a duniyar gizo ko yaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar da ku a wannan shirin na yanzu Abdulaziz Adili Toro ne tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da sabon shirin a wannan daren. A shirin na yanzu za ku ci cewa gwamnatin jihar Niger ta warasu kuɗaɗe domin biyan tsoffin ma'aikata. na ba da umarni akwai kuɗi naira biliyan uku da za a bayar wanda ke za a raba tsakanin yan fenshin mutane da suka rasu da kuma mutane da kila suna bin bashin fenshin da ba a cika ba saboda haka domin a wannan zamani a cire kuɗi a dunkule a gwamnati naira biliyan uku ba karamin ta maza aka yi ba haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar niger na rangadin wasu sassan kasar domin nuna muhimmancin ilmin 'ya'ya mata amma mu hatta kullum muna jin bakin ciki biskai ga a ce ba mu da ɗiya doktorori wajen fannin likita kullum maza ne ke kula da mata kan wannan batun na tallafa 'ya'ya mata a yankunan na nigeria niger kamaru da chadi muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku shin wace irin gudunmuwa hukumomi da jama'a ya kamata su rika bayarwa wajen ganin an tallafa 'ya'ya mata wajen neman ilimi lambar za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida eh, biyar biyar bayan haka kuma muna ɗauke da shirin wasanni a takaice daga najeriya amma duk sai an sha Kano labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau Alhamis tsohon lauyan da ke kare shugaban Donald Trump, Michael Cohen, ya amsa cewa ya aikata laifin yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa karya game da harkar dillancin da gidaje a Rasha da Trump ya nema ya fara a lokacin yakin neman zabensa. Mai bincike na musamman Robert Mueller ne ya gabatar da wannan zargin, kuma Mueller ne ya jagorantar binciken yiwar tsoma hannun Rasha a zaben Amurka na shekara 2016 da aka yi. cohen wanda a baya ya amsa cewa ya aikata laifin saba dokokin harkokin kudaden kenfe shi ya jagoranci kokarin da aka yi na yi wannan babban ginin mai rubutun sunan trump a birnin moscow ya faɗa wani alkali a birnin new york cewa ya yi karya kan lokaci da suka yi shawarwari da kuma a kan wasu bayyanai don su je daidai da saƙonnin da trump ke faɗa mutane a lokacin yaƙin neman zaɓe a cikin karyayyakin da cohen ya yi wa 'yan kwamitin binciken bayanin sirrin majalisar dattawan kasar a shekarar 2017 har da cewa tun a watan janairun shekarar 2016 aka kammala tattaunawar ginin bayan sun ci gaba da yin tattaunawar har watan yunin wannan shekarar. A yau Alhamis kwasam shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron da ya shirya yi na sa'o'i biyu tare da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a matsayin mai da martanin akan kama jiragen ruwan Ukraine a yankin tekun Baharul Aswad da Moscow ta yi. Ana sa ran sake yin wani muhimman taron koli da zarar komai ya natsa abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Trump ya rubuta saƙon soke ganawar da Putin ne jim kaɗan bayan da ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa ta yiwu a ci gaba da shirin taron. Amma ya ce zai sami cikakken rahoto a lokacin da yake cikin jirgin zuwa Buenos Aires don taron kolin G20 akan kama jirage da ma'aikatan jiragen da Rasha ta yi ranar Lahadi a yayin da suka yi kokarin zuwa tashar jiragen ruwan Mariupol da ke Ukraine a tekun Azov. Labaran na zuwa muku ne nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kamfanin harkokin tsaro na Birtaniya mai suna G4S ya ce biyar daga cikin ma'aikatansa aka kashe sannan an ta talatin da biyu a wani harin bindiga da bom da aka kai a cikin dare harin da aka kai kan gininsa a birnin Kabul. kamfanin ya kara da cewa biyar daga cikin ma'aikatanta suna cikin wata hali hukumomin afghanistan sun tabbatar da faruwar harin akan kamfanin mai tarin jami'an tsaro a birnin kabul an kashe akalla mutane goma sannan an raunata yawa a cikinsu a cewar manajan kamfanin charlie murbridge mun yarda da harkokin tsaronmu kuma kuma za mu ci gaba da tsare al'ummar kasar afghanistan kuma mun tabbatar ire-iren wannan harin ba za a sa hannu ba ayyukanmu na kula da al'ummarmu ba jiya laraba kamfanin dillancin labaran associate press ya bayyana cewa gwamnatin trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijirar a jihar texas cikin hadari ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya gwajin hoton yatsun hannu da hukumar fbi ke yi sannan kuma jami'an kula da lafiyar kwakwalwa ba su da yawa ta hanyar wani bincike da rubutaccen rahoton ta ma'aikatar lafiya da kula da jama'a kamfanin na ap ya yi nazarin abubuwan da ke faruwa a sansanin da ke cikin hamadar jihar texas da aka kafa da aka kafa wani dan lokaci a lokacin da aka buɗe shi a watan yuni amma har yanzu yana buɗe yana buɗe kuma yana ci gaba da faɗaɗa yanzu yawan matasan da ke cikinsa ya haura daga 360 zuwa fiye da 2,300 Binciken na AP ya gano cewar karuwar da aka samu a sansanin ya janyo matsaloli masu zafi ciki har da karuwar kudaden kula da sansanin da ya wuce abin da gwamnati za ta bayyana kuma ta yiwa hakan ya sa dala miliyan daga hannun biyan harajin kasar. A gaida Hadiza Kyari labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla sai rahotanni kuma za mu fara ne daga rahoto daga Najeriya inda gwamnatin jihar Niger ta war wasu kudade domin biyan tsaffin ma'aikatanta a wani mataki na ganin an sauƙaƙa irin ƙunshin rayuwar da suke ciki. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yayin da ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger suke rayuwa cikin wani mawuyacin hali a sakamakon rashin samun kuɗaɗensu na sallama daga aiki. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba da umarnin sakin naira miliyan dubu uku domin ragewa 'yan fanshon wani raɗaɗi na talaucin da suke fama da shi a sakamakon ɗaukar dogon lokaci ba tare da samun kuɗaɗensu na sallama ba. Gwamnan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaidawa muryar Amurka cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna tausayi ga waɗannan bayan Allah da suka bauta wa ƙasarsu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ba da umarni akwai kuɗi madara biliyan uku da za a bayar wanda ke za a raba tsakanin 'yan fenshin mutane da suka rasu da kuma mutane da kila suna ɗan bin bashin fenshin da ba a cika ba saboda haka domin a wannan zamani a cire kuɗi a dunkule a gwamnati naira biliyan uku ba karamin ta maza aka yi ba. To shugaban hukumar fenshin ta jihar Niger Alhaji Usman Tunau ya ce tinima waɗannan kuɗaɗe har sun shigo ma'aikatar shi kuma daga nan kowane lokaci za a fara biyan tsaffin ma'aikatan a ciki har da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Dama a ce ayi abu ne bature ya ce an kai approving abu a bada cash baki. In ba kuɗi ne shi da za mu ta jijiya mu ta magana. To amma kamin yayi yi magana nan da ka je ranar laraban nan sai da tabbatar kuɗin nan na ƙasa. Shi yanzu kamar tsafin ma'aikata nawa ne za su amfana ko za su samu sallama cikin Na gode. Na farko na waɗanda na ce maka accrued right ɗin nan wanda sun rage a eh, sabon pension. Za mu biya su don su je su ma a biya su kudaden su a can shi ne ka ga mun manna kusan dubu daya da dari daya da goma sha bakwai wannan kudin da ya bayar da wanda muke da shi da asusunmu na legacy fund za mu hada shi wala zai biya kowa A lokacin da na isa harabar ofishin hukumar fanshan da ke nan birnin Mina na tarar da jerin sunayen waɗanda za su samu waɗannan kuɗaɗe manna a jikin bango ga abin da ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan ya shaida damun a wurin. Sunana Lagiman ko daga Makwalla na Bidda. To gashi gwamna ya saki naira biliyan uku don a biya ku. Ya kake ji? Mu ma mu ji aka kuma yanzu na shiga ciki na je wurin su. kuma an ce shi ne ake aiki a kan shi yanzu amma kana ga hakan zai taimaka muku insha Allah zai taimaka za mu ji dadi don dai muna da iyali kuma muna da yara suna zuwa makaranta in mun samu yanzu wallahi za mu ji dadi A baya dai tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun sha yin korafi tare ma da yin zanga-zanga domin nuna bacin rai na rashin samun kudaden sallamar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari a jamhuriyar Nijar kuma za ku cewa mambobin gwamnatin jamhuriyar Nijar na ran gadin jihohin kasar domin wayar da kan al'umma kasar dangane da abin da ya shafi ilimi a mata musamman na boko ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana daga birnin Kwanni. Ɗaya daga cikin ababen da membobin gwamnatin jamhuriyar Nijar da ke zagayawa a cikin ƙasar a yanzu haka ke tantamnawa da jama'ar da suke kaiwa ziyara shine iwa ɗiya mata aure da wuri tare da hana su yin karatun boko abinda a mafi yawancin lokaci ke karewa da takaici da inda na sani kasancewar ɗiya matan saboda ƙanƙana shekarunsu abin ke sawar su samu kanunsu da cutar yoyon fitsari ko rabuwar aure. aure ko fadawa cikin halin fatara da talauci ko zaman kai malam fumakwai gado shine ministan man fetur na jamhuriyar niger a lokacin da yake faɗakar da al'ummar jihar tawa game da matsalar hana yara mata zuwa karatun boko eh gaskiya ne ko ina mun je mun ba da bayani mun gargadi kira zuwa ga duka 'yan ƙasa da a karfafa ba 'yan mata kankana dama su je makaranta su je lakwal su yi ilimi su yi dogon ilimi mai zurfi domin ko kowa yau ya gane da a cikin gida ma in babu tsayayyen mace gidan shi na ma yawar gashi ballanta ma ƙasa gaba daya kuma aikin bunƙasa ƙasa ba a yin shi da rabin 'yan ƙasa kingin rabin ba amfani da su kun sani a cikin niger an ka dauki kashi 100 ana samun mace wajen 51 zuwa 52 kenan ya kamata a ƙarfafa sa 'yan ƙananan mata lakwal kuma a bar su daɗe cikin wannan lakwal ɗin har su kware a biskan wannan aiki wannan shine za ya sa waɗannan 'yan matan matan na gobe su yi amfanin gidansu su yi amfanin garin su kuma sun amfani kasa duk gaba daya jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba gaba wajen yi wa mata aure da wuri-wuri abinda ke sawar ɗiya mata yawan haihuwa alhali suna masu kankanan shekaru kuma abin ya fi kamari ne a karkara game da wannan faɗakarwa da membobin gwamnatin jamhuriyar ta niger ke ci gaba da yi a duk sassan ƙasar, malama hafsatu lawali mai lakanin suna lami ta bayyana muna na ta ra'ayi. Magana biskai ga sa ɗiya mata da kul lalle duka mace wadda a attagar tana buƙatar ta ga ɗiyarta cikin rayuwa mai kyau kuma cikin kyakkyawar tarbiyya saboda sa ɗiya mata lakwal abu ne mai mahimmanci gare mu lalle ana cewa ana sa su lakwal abin da ake son su yi ba su nan ga kai ga wannan wuri amma mu hatta kullum muna jin baƙin ciki biskai ga a ce ba mu da ɗiya doktorori wajen fannin likita kullum maza ne ke kula da mata wannan wuri kuma ina jan hankalin uwayen ɗiya dan Allah da mazajen ɗiya mata su rinka daurewa suna bari ɗiya mata suna karatu har su kai inda za su ceto 'yan uwansu mata tunda har yanzu Nijar kullum ana gana ana kuwa ana sa ɗiya mata lakwal amma har yanzu bamu da gynecolog mata tsayayyi waɗanda za su kwasa 'yan uwansu mata ina wannan matsala babbata wajen kansar haka nan bamu da su tsayayyi waɗanda za su yi ɗiya mata aiki tsakaninsu da junansu ga fibrom ga kist sun sha ma mata kai kenan wanga duka lalu allura ta da ya kamata mu mata tsakanin mu mu kanmu amma sai a tauye yara yarinya da ta samu breve sai a ce bari a karatun nan ki tai ki armi bakin breve kuma kun san da wannan ilimin ba zai ishe ta ba ta ceci yan uwanta mata kenan nan wurin nan muna bukata haka kuma wajen karantar suwa har yanzu in an shiga cikin college maza sun yi mata yawa wajen ba da ilimi kenan yanzu kamar in an dauko misali an ka ce nijar yau a ware mata a karantar shesu daban mata ba su iya ba su ilimi saboda ba mu da wadataccen matan da an ka bari sun kai karatu mai zurhi wanda za su iya ba 'yan uwansu ilimi babban matsalar kenan ana ta gwagwarmaya ana ganin kamar an waye amma wallahi har yanzu muna da saura ba mu waye ba don muna bukata mazajen ɗiya su bar ɗiya su ta su yi karatu mai zurhi ubannan ɗiya su bar ɗiya su ta su yi karatu mai zurhi ba mu ce ba ka ai musu arme in lokacin armen su yayi a ka'ida an sani amma kai kuma da ka armo yarinya ka tallafa ka taimaka mata ta yi karatu ta cimma gurinta saboda arme bai hana karatu karatu kuma lokaci gare shi al'adu da addini na kasancewa ababen da ke haifar da muhawara kan zancen na barin yara 'yan mata su yi karatun boko har ma kai ga matakin samun aiki ko da yake masanan addinin suna ci gaba da faɗakar da masu tsaurin ra'ayi akan wannan zance da cewa wajibi ne wa mata da maza da su nemi ilimi da ke kasancewa hasken rayuwar ko na bil'ada adama haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla a gaida haruna mamman bako kan wannan batu na ɗallafan yayan mata a yankunan mu na Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da kuma gara muke so ku kiro ku bayyana muna ra'ayinku. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Bye. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne akan layi? Usman Tanimu mai redo da TV gobar Zaria Kaduna Sir Najeriya. To Malam Usman na ka bamu albarkacin bakin ka me a akan wannan tambayar muka yi? To alhamdulillahi dama idan abu ya dameji irin wannan gamayya da aka yi aka tattauna zai iya kawo mafita. kuma muna kira in haka zai ci gaba kamar da shugaba buhari ya ziyarci waɗannan wurare shi ne ake magana akai ko a a ba shi ba ne ake batu ana batu ne akan eh, ɗallafa wa 'ya'ya mata a yankunan nijar najeriya kamar da chadi ku ka ba mu ra'ayinka akan wannan batu yau to alhamdulillahi kasan chadi ya kamata tun da dai muna afirka ne muna cutuwa ya kamata ta duba bakin ya kaka yadda aka shigo aka yi mana wannan banna a kasan mu ya kamata ta mataki babban mataki kamar yadda aka tura ministan mu ya je can suka tattauna ya kamata malam mun gane ba akan wannan bane muke batu wani na kan layi eh, salamu alaikum wa alaikum salam wani na kan layi sunana dan asabe mai fata daga yawuri jihar kebbi ok na asibi ka bamu albarkacin bakin ka akan wannan tambaya da muka yi to dangane da wannan maudu'i ku na yau a tabbas neman ilimi wajibi ne ko kuma in ce tilas ga mace da namiji amma idan ka bibiyar da mata a kasashenmu na afirka suka mai da ilimin boko shine ana ilimi ne domin a samu mukami a siyasa ko kuma a samu babban ofis a mukamai na gwamnati maimakon a ce yau mata a kasashenmu na afirka sun yi ilimi mai zurfi sun koyi aikin likita wanda abin bakin ciki yanzu idan aka ce za a yi ma mace fiɗa babu wata mace da za ta zo ta fasa wata mace domin ta cire yaro sai namiji amma kullum su ne su shiga kafafen watsa labarai yan jikin man kandu woman kandu beta wannan magana ba gaskiya bane karya ne in har ikirarin da suke yi duk abin da namiji zai yi mace za ta iya ta yi me zai hana su je su yi koyon aikin likita domin su taimaka ma yan uwansu mata wurin haihuwa ah, da fata za ku tashi lafiya. To, na Asabe daga nan jihar mun gode daga Kebbi za mu a Kaduna. Wani ne akan da Kaduna? To, a sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. ok malam murtala muna jin ka yau wato ra'ayina be zai zama ya saba da na shi dan asabe mai fata ba duba da idan ka duba so alamulayi ya yi halinsa bar mu leka a kwara wani ne a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba na sokoto najeriya ne blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwara a najeriya wa alaikum salam musamman ma taimaka ma musamman ma 'ya'ya mata abin da sha ilmi to abu ne mai muhimmanci da idan muka duba ilmantar da mace guda to kawai ilmantar da al'umma ne da ita ce uwa da haka ya kamata gaskiya a taimaka musu a ga cewa sun samu ilimi kwakwara da kuma taimaka musu irin wahalhalun da suka shiga da cikin irin haɗe da aka yi musu da irin gallaza musu abubuwa wanda bai kamata ba ne to na ganin cewa an magance wannan matsala wannan ita ce gudun mata BOA na gode. To mun gode kwarai yanzu za mu je a Nasarawa wani ne a daga Nasarawa? Wani ne a daga Nasarawa? Dole dan Bafulata ne. Salamu alaikum dan Bafulata za ka iya kashe rediyo naka? Wa alaikum salam. Eh. Hello? Eh muna shinka. To shawara na ga al'ummar najeriya da nijar da kamaru da chadi idan 'yan mata ya kamata a taimaka a horar da su ilimi yadda za su yi karatun likita su rika taimaka ma 'yan uwansu mata bai kamata kan harkokin mata a rika ce maza a asibiti suna taimaka ma mata ba ya kamata a ce mata ne a kan harkokin mata to mun gode layi ya yi halinsa yanzu bari mu leƙa a port harcourt wane ne daga port Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Suna na Salisu mai dajini daga garin Fatakwal. To Malam Salisu muna jin ka. To abin da ya kamata wato ilimin mata ya kamata tun daga firamare mhm. har yanzu a sakandire har yanzu a ga university ya kamata a ce kyauta ne za su yi shi ba tare da an karbi wani abu da a hannun ko a hannun iyayensu ko kuma dai a kan da wani abu da ya kasance kyauta za su yi shi. inda ana so a samu don ya a kan wannan rikin ilimin mata din da ake ake fama da shi Najeriya da Nijar daga Chad ne da kamar haka ce. To wani kira gare ka ga ku a yanzu haka? Shugabanninmu kamar shugaban kasa ko kuma gwamnoni da sauransu ba? Mm-hmm. eh to ne din dai kamar magana da ne din dai kamar a ilimin nasu ya zama kyauta ne ba tare da an karɓi wani abu a komai a hannunsu ba har yanzu a su yi university yana da hali to mun gode daga port harcourt bari mu leƙa a niger state salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wani ne akan layi sunana sunun su najeriya da kama kamadalla to muna jin ka halo yawwa ina yi muku fatan alheri da wannan wuri ina buguwa ne ba na samun ku amma yau allah ya taimake ni na same ku sai mai ma Allah godiya da fatan wata da to mun gode daga Niger sai mu tsaye da mu yanzu kuma sai labarinmu za mu ce sai mu eh, shirin na gaba wato shirin wasanni a takaice daga birnin washington dc wasanni a takaice. kasar senegal ta haye gurbin tunisia a zaman kasa ta farko a jadawalin mafificin kasashe ta haujen kwallon kafa na hukumar fifa sabon jadawalin na wannan watan da aka fitar a yau alhamis ya nuna cewa kasar ta senegal ta daga sama daga matakin ta biyu zuwa ta daya sakamakon nasarar da ta samu a kan kasar equatorial guinea a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2019 a farkon watan nan senegal din ce kuma kasa ta 23 a duniya a jadawalin tunisia din ko a yanzu ta koma ta biyu a nahiyar afirka kuma ta 26 a duniya sakamakon kashin da ta sha a hannun kasar masar a wasan neman gurbi haka kuma morocco ta doke ta wasan sada zumunci kasar morocco ta sami haye matakai bakwai inda a yanzu ta koma kasa ta uku a nahiyar afirka kuma ta arba'in a duniya bayan da ta yi galaba a wasannin da ta buga da kasashen tunisia da kamaru najeriya ko ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ta hudu a nahiyar afirka kuma ta 44 a duniya sakamakon kasa yin galaba a wasannin da ta buga da kasashen afirka ta kudu da uganda a matakin duniya kuma kasar belgium ta ci gaba da kasancewa ta ɗaya yayin da kasar ingila ta ɗaga zuwa ta biyar a jadawalin wata kotun sauraren kararrakin da suka shafi tattalin arziki ta kasar masar ta yanke wa tsohon shugaban hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf isa hayatu da sakatare hisham al-emrani hukuncin biyan tara ta dalar amurka miliyan 27,900 kowannensu kotun ta yi hukuncin cewa tsofaffin shugabannin biyu sun karya dokar kasar ta masar sa'ad da suke rattaba hannu a wata yarjejeniyar kasuwanci har ta dala miliyan dubu daya tsakanin hukumar ta caf da wani kamfanin watsa labarai na kasar faransa a shekara ta 2015 to sai dai hayatu da al'imrani sun ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin wanda suka bayyana a matsayin rashin adalci wanda ke tattare da siyasa a turai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafar liverpool ta ingila na fuskantar jan aiki a gabanta na samun tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar zakarun turai sakamakon kashin da ta sha a wasansu da psg da ci biyu da ɗaya a jiya liverpool wace ta buga wasan karshe ta gasar a kakar wasanni da ta gabata a yanzu tana ta uku ne a rukunin su na c kuma ya zame mata wajibi ta doke napoli da ke saman rukunin a wasan karshe na matakin rukuni rukuni da za su buga a wata mai zuwa domin ta sami sukunin tsallakewa zuwa mataki na gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Alhamis tsohon lauyan da ke kare shugaban Donald Trump Michael Cohen ya amsa cewa ya aikata laifin yi wa 'yan majalisar dokokin kasar karya game da harkan dillancin da gidaje a Rasha da Trump ya nema ya fara a lokacin yakin neman zabensa. Mai binciken na musamman Robert mula ne ya gabatar da wannan zargin kuma mula ne ke jagorantar binciken wa tsoma hannun rasha a zaben amurka na shekara 2016 da aka yi A yau Alhamis kwatsam shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron da ya shirya na sa'o'i biyu tare da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a matsayin mai da martanin akan kama jiragen ruwan Ukraine a yankin tekun Baharul Aswad da Moscow ta yi. Ina sa ran sake yin wani muhimmin taron koli da zarar komai ya natsa abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. wani kamfanin harkokin tsaro na burtaniya mai suna g4s ya ce biyar daga cikin ma'aikatansa aka kashe sannan an raunata talatin da biyu a wani harin bindiga da bom da aka kai a cikin dare harin da aka kai kan gininsa a birnin kabul kamfanin ya kara da cewa biyar daga cikin ma'aikatanta suna cikin wata hali hukumomin afghanistan sun tabbatar da faruwar harin akan kamfanin mai tarin jami'an tsaro a birnin kabul da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin hadiza kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie grisham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniya namu vostok ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc